jama'a waɗanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barka mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na dausayin musulunci wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta bitv da kuma alheri radio shirin dausayin musulunci shiri ne wanda ah, muke gayyato malaman da sukan zo su amsa tambayoyin da mai kallo da saurare zai yi kai tsaye ba tare da an yi masa shamaki ko an ƙayyade shi akan wani maudu'i ba shiri ne wanda muke hada ku kai tsaye da malumin mu na addinin musulunci waɗanda watakila wasu ma sun yi muku nisa ba ku iya ganin su ko ba ku kusa da su ko ba damar da za ku yi musu tambaya ko da ku ta hanyar waya ce don haka muke gayyato malamai su rika zuwa duran juma'a domin su kasance tare da mai kallo da saurare amma ta hanyar waya a lokacin da aka gansu a akwatin talabijin da kuma lokacin da aka ji muryansu a akwatinan rediyo don haka yau ma kamar kullum juma'a bakwai ga watan zulqada hijira ta manzon tsira annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da goma sha takwas ga watan yuni a kalanda ta miladiyya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah ta'ala cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa ya sake dawo da mu wannan majalisi na dautsayin musulunci don a ah, gayyato malaman da za su amsa tambayan mai kallo da kuma saurari. A yau, muna tare da a Sheikh Dr. Imam Muhammad Baba Ahmad A kada makalla, Assalamu alaikum. Wa alaikum, salamu alaikum. Ya ɗalibai. Alhamdulillah. Dokta shi ne muke tare da shi a yau, kuma shi ne malamin da zai amsa duk tambayoyin da kuke da da kuke da su waɗanda suka shafi addininmu na musulunci abubuwan da suka shige muku duhu sannan shi shirin muka raba shi gida biyu kashi na farko shine mu ba malamin biyar zuwa goma ta yadda zai mana karatu karkashin ɓangaren shirin na farko wanda muke kira matashiya ga wanda bai san abin da ake nufi da matashiya ba matashiya ita ce wata dama da muke ba malamin da muka gayyato a inda shi kuma yakan dauki wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma ko ya ɗauki wani hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya karanta mana ya fassara mana ya mana sharhi ya fitar mana da fikihun da ke ciki sannan kai tsaye sai mu ba ku damar da muka saba ba ku don yin tambayoyi ah, ga kuma wanda yake da bukatar yi tambaya ta sirri ko kuma ya buga ya buga don ya tambaya bai samu ba to yana iya aiko da tambaye shi ta hanyar text message yayin da mu kuma za mu wakilce shi wajen karanta ma malam tambaya tambayar da yake so ya yi shi ko malam ya amsa a wajen fahimta lambar da za a yi amfani da ita wajen aiko da sako za mu faɗi ta nan gaba sannan kuma za mu faɗi lambar da za a yi kira don a tambayi malam amma yanzu za mu fara kasancewa da ɓangaren shirin na farko wato matashiya a karmakallahu bismillah bismillah الصلاة والسلام على الرحمة المهداة ونعمة المزداة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلا مدعوكي yana faɗi a cikin littafinsa wa daraballahu matsalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan تأتيها رزقها رغدا min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah maɗaukaki yana ba da labari kan wata alkarya wanda jin malaman tafsiri suka ce makka sai dai akwai wata ka'ida da malaman ulumul qur'an da malaman tafsiri suke amfani da shi wajen fassara aya suna cewa al'ibaratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab abin lura a aya rumumin laf shi ne gamamman lafazin yadda Allah ya yi magana a dunkule labi khususi sabab ba wai dalilin da ya sa aka sauka da ayar bayanin ya fi kisa kan ta saboda haka sai mu ɗauki wannan ayar sai mu ƙaddara ta kan Najeriya da mutanen da ke ciki sannan mu ɗaura ta a Najeriya ma mu ɗaura ta a kan arewa da mutanen arewa sai mu fahimci duk Allah ke nufi da wannan aya yace wa daraba Allahu masalan Allah ya buga misali qaryatan da wata alƙarya sai mu ce Najeriya Najeriya ma arewa kanat aminatan adatan tana cikin aminci kaga 60s kuma 70s da kuma early 80s kai har zuwa 90s ko inda aka fara samun tabarewa daga 2000 ne kanat aminatan da can tana cikin aminci hmm. mutuma'innatan a natsi da walwala da samun sakan cewa hmm. ya tiha rizquha ragadan min kulli makan Allah ce arzikin wannan ƙasa Najeriya hmm. yana zuwa mata ayyalwace a kowane ɓangare da aka gina wannan ƙasa aka can babu kifi da auduga aka gina wannan ƙasa faƙafarat da al'umilla yau sai mutanen da ke cikin wannan ƙasa musamman ma arewa suka butulce wa wannan ni'imar da Allah ya mata فأذاقها الله لباس الجوع sai Allah ya ɗanɗana mata tufafi na yunwa kaga tufafi sa shi ake kuma ana iya ne cire shi sai ce wal khawfi da tsoro bima kanu yasna'una saboda abin da suka kasance suna aiwatarwa kaga wannan ayar shine daidai da Allah madaukaki da yake cewa wa ma asabakum min musibatin فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير مثل النكرة في سياق النفي تفيد العموم نعم. زيادة حرف جر في سياق النكرة تفيد التأكيد جمال ما هرش الله ربتي جمال ما أصل الفكي نعم. باب أبو da zai same ku na musiba abinda hannayenku ne suka aiwatar duk Allah yana yafi da yawa Allah ce zaharar fasadu fil barri wal barna ya bayyana a cikin mutanen arewa fil barri wal a tudu da kuma teku bima kasabat nas da ababen da hannayen mutane ya aiwatar na barna hmm. liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah ya ɗanɗana musu ya ɗanɗana mana mu kudanmu a arewa a cikin wannan ƙasa tamu sashen ƙarnan da muke yi la'allahum yarji'un don mu dawo mu gyara ashe kenan jarabawa tana zuwa ne idan ƙarna ta yi yawa yau ma'abuta ilimi da kuma ɗaliban ilimi da shugabanni da sarakai da mabiya da kuma jagorori duka da kafafen sadarwa na yaɗa labarai da sauransu duk an kiɗi ne a arewa a kasa gano mai matsalar duk wanda ya tashi magana ko ke jingina wa shugaban ƙasa ko ke jingina wa gwamna ko dai ya jinginawa waɗanda al'amarin mutane ke ƙarƙashin su shine waɗanda suke amanar al'umma ke hannunsu sai muka manta cewa laifinmu ne Allah ya narka shi ke ɗanɗana mana kuɗi da wannan rashin tsaro da tsana da tsoro da muke ciki hadisi ya inganta imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musanadinsa haka imamu ibn maja a cikin sunan dinsa haka al bai a cikin shu'abul iman haka ishaq bin rahuya a cikin musnadinsa haka imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi da abdullahi dan umar dan khattab ya ce wata rana muna tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin masallaci mu goma sai ya ambaci goma ya ce ina daga cikin ɗayan goma kuma dukkanmu mutanen da suka yi hijira ne daga maka zuwa madina muna zaune sai wani matashi ɗan madina ya zo wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana tambayansa da manzan Allah ya gama ba shi amsa sai ya juyo ya kalle mu sai ce ya ma'ashar muhajirin ya ku tarin mutanen da suka yi hijira daga makka zuwa madina khamsun izabtulitum bihinna ababai guda biyar in Allah ya jarabce ku da su akwai waya ta imamu bai haƙi a cikin shu'abul iman ya ce khamsu khisalin izabtulitum bihinna Sifofi khisal bi ma'ana sifat siffofi guda biyar idan Allah ya jarabce ku da wannan sifofin. a cikin ku kuna rayuwa dan sa yace wa a'udhu billahi an tudrikuhun ina neman tsarin Allah ku da kuke gabana ku goma nan kada Allah ya sa wannan abin ku riske shi ko abin da ya riske ku na farko sai manzala ce lam zahar fahishatu fi qaumin qat al-fasha bata taba bayyana a cikin mutane da ba illa fasha fihim at-ta'un hatta yu'linu biha su bayyana wannan alfashen a fili fuskanci iri-iri tamɓele babu irin wanda ‘ya'yanmu ba su yi a gida su yi a waje su yi a ko'ina babu wanda matan aure su yi ‘yan mata su yi zaurawa su yi maza masu aure su yi tsofaffi su yi kowa da kowa ya kan yi dumu irin wannan Allah ya ce manzo Allah ya ce illa fasha muta'un irin waɗannan mutanen sai Allah ya yayata ya yada annoba a cikinsu shi za aka fitini duniya da annoban corona sai ce wal التي لم تكن قد مضت fi أسلافهم الذين مضوا min قبلهم da ciwuwukan da mutanen da suka shuɗe gabaninsu ba su san irin ta ba. A wata ruwaya ta imamu hakim a cikin mustadrak nasa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam tazharu al-fahishatu fi qawmin illa sallata Allahu alaihim al-qatl al-fasha ba ta taba bayyana a kansu ba a cikin al'umma sai Allah ya ta'ura kisa a kansu ai kashe su ta ko ina kuma shine wanda yau muke fuskanta in arewa ta sadani wannan ita ce matsalar barna zina luwaɗi maɗugo ya zama ruwan dare a cikin al'umma to ga dalilin da ya sa manzo sai Allah ya ɗaura kisa akan sai ce da ciwukan da mutanen da suka shuɗe ba su san irinsa ba mala abdurrahman duk lokacin da ta je asibiti kullum sai ka ji sabon ciwo wani sunan ma aiki ne ta kira shi sai na biyu mazala ce wala min kusur mikiyal wal mizan idan mutane suka tauye ma'auni da mudu masu aiki ba sa zuwa kan lokaci dan kasuwa ya tauye mudu wanda aka bashi direba ya tauye mudu wajen haƙƙin da mai gidansa ya bashi makaniki yayi vulcanizer yayi kafinta yayi kowa ya yi kai yau kowa na neman daman kowa da cuce sa wala min qusul bikiyal wal mizan illa ukhiru bisinin sai Allah ya jefe su da kari duba ba mu shiga cikin damuna ba Kullum sai hadarin ya taso sai ka jiru sai Allah ya jarabce su da fari sai ce wa sun kwana alaihim Allah zai haɗa su da shugabanni su dinga musu kisa su dinga zaluntansu su su dinga kona musu su dinga azabtar da su halin na biyu ke da uku ya ce walam yamna'u zakata amwalihim idan mawadata suka daina ba da zakan dukiyarsu yadda Allah ya ce ba yanda su suke so ba illa muli'ul qatara min as-sama face sai Allah ya hana su ruwa daga sama laulal baha'im lam yumtaru ba da dabbobi ba ruwan ma ko dugu ɗaya ba zai zo ba walam yanqudu ahada Allah wa ahada rasuli na hudu ke. duk lokacin da mutane suka warware alƙawarin Allah da manzansa wajen bin dokar Allah da tarbiyyar addini da mutunci hmm. illa sallallahu alaihim aduwwan min gairihim sai Allah ya daura waɗanda ba su ba a kansu fa akhadhu ba'd ma fi aydihim kafirai za su dinga kwakwace abubuwan da ke hannunsu a kona musu dukiya a kwace kaza a ƙona kaza a kwace shi ai kaza na biyar malam tahkum a immatuhum bi kitabillah matuƙar jagororinsu ba za su ɗaura ƙur'ani shine tsarin rayuwarsu ba wa ya takayyaru mimma anzalallahu fi su fifita wani abu wanda ba shi Allah ya saukar ba sama da abin da Allah ya saukar illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum shadid sai Allah ya sa matsananciyar kiyayya tsakaninsu da su musulmai amma ba sa kaunan juna Kuma ne ke rayuwa yau kaga wannan shine asalin abin da ɗan arewa ke fuskanta na musiba to kuwa idan ba mu gano wannan ba duk da za mu mai duk mutanen na arewa sojoji a ba bindiga wallahi ba za mu iya warware wannan musibar ba saboda wanda ya haifar da musibar ubangiji ne kuma dalilin da ya sa ya haifar da wannan musibar saɓan Allah da muke yi a doron ƙasa sai Allah ya narka shi a cikin shugabanninmu Allah ya narka shi a tsakaninmu ga mu musulmai amma ba ma ƙaunar juna sannan kuma sai Allah ya sa mana kuncin rayuwa shi ne a wancan ruwayar ya ce ah, na farko da yake magana a kan tsananin rayuwa sai ce wa shiddatin mu'una da tsananin rayuwa Allah zai jamce su da shi a ɗaya ruwayar ta imamul haƙi a cikin shu'abul iman ya ce wa shiddatil ma'una hanyar da ake samun arziki za su da dakile shi Allah zai sa shi wa gabanin su fita za ka yi duk sai a danne kana zuwa nan a rusa kana zuwa nan a yi kaza to haka Allah zai tsananta wa al'umma ta hannun waɗanda suke rayuwa ta saboda saɓon Allah da mutane suke ruwa. kaga wannan shine musibar da yake fuskanta Allah cewa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un mun jarabci mutane da kyawawa a da kenan 60s 70s 80s 90s da kuma early 20s was sayyiati da kuma munana a cikin kuma middle na 20s zuwa yanzu sai Allah ce la'allahum yarji'un hmm. saboda su dawo su tuba daga wannan aiki shi kenan ba ma asabakum min musibitin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer hmm. duk abin da ya same ku na musiba in ji Allah yace ababan da hannayenku ne suka jawo kuma Allah na ce mafi yawa daga cikinsa. Allah ya saka <laughs> za mu kila cikin tambayoyin da za a yi dokta zai shiga da sauran bayanan da ya kamata ya yi jama'a masu kallamar sauran mu shirin da wasu musulunci ne ke zuwa muku kai tsaye da wannan kafa ta DITV da kuma alheri radio mun kuma kasance tun daga farkon shirin tare da Dr. Muhammad Baba Sudani wanda ya mana shimfiɗa a cikin wannan shiri Shimfidar da muke kiranta da suna matashiya ko kamar yadda aka sani wannan shiri dama ce da mai kallo da saurare ya bugo kai tsaye ya yi malam tambaya a kan dukkan abin da ya shirya musu duhu cikin al'amarin da ya shafi addinin da musulunci sawa'un malam ya yi magana a kansa ko bai yi magana a kansa ba matukar tambaya ce ta addini yana buƙatar an baka damar ka yi ta amma wajen yin ta ana buƙatar tambayar ta zama mai ma'ana kuma a yi ta cikin ladabi da biyayya lambobin da za a yi amfani da su su ne lambobin da muka saba badawa wato sifili takwas ɗaya kuɗi biyar shida takwas bakwai uku uku biyar da kuma sifili tara sifili shida biyar ɗaya hudu uku shida tara tara waɗannan su ne lambobin da za a yi amfani da su a kira a yi tambaya amma idan mutum yana da tambaya mai ɗan nauyi wacce wala Allah ba zai so a ji muryarsa ba da yana iya yin amfani da wannan lamba uku da za mu bada ba kira zai yi ba sai ya turo da saƙo wato text message sabon kata kwana yayin da mu kuma za mu wakilce shi ko mu wakilce ka mu karanta ma malam shi ko malam ya amsa gwargwadon fahimta idan mutum zai rubuta tambayar abin da ake bukata bayan ya sa tambayar ya sa sunansa da kuma daga inda ya tambayar insha Allah ta'ala mu kuma za mu karanta ma malam shi kuma ya amsa lambar ita ce sufuri takwas sufuri biyu uku shida uku bakwai biyu shida biyu wannan lambar ba kira za ka yi ba ko ka kira ba za a dauka ba amma ka turo da sako wato 080 2363 7262 fatan za a yi canji masu ma'ana salamu alaikum wa alaikum salam na wake magana na da mece ce tambayar ki السلام alaikum السلام alaikum wa alaikum نعم نعم na'am wace magana nasiru daga ina daga zamfara mai ce ce tambayar ka na'am Amin, amin, malam Nasir. Hmm. A Na'am, barka da yawa magana. Idris daga ina? Na ne kuma kaban. <laughs> Wace jiha ce? Wace jiha ce? To, ci gaba, Amerika, Malam Idrisa. to ai malam Idris kamar malam ya yi nasiha kuma ya ba da shawara sai dai babu laifi cikin bayanin da malam zai yi kuma in akwai bukatar malam ya kara wani abu zai kara insha Allah a ni malam idris mun gode assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam ina malam barka da zuwa sunana Maryam Ina ya kawo to me ce tambayar ki Malam da Allah ina tambaya ne idan mutum ya ga shugaban shi yana aikata abu ba daidai ba. Hmm. Sai ce to shi ke ni kuma na ya aikata ba daidai ba a kaina. Na bar ma Allah ya isar min. To malam ba za ki ne ba dai a kan shi. Ina da wani lokaci na kira ina Allah ya da min. To malam zai amsa miki. Kuka maka lafa yi tambayar malam. malama maryamu hmm. za Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce wanda imam muslim ya rawaito daga abdullahi dan abbas ya ce man ra'a min amilihi shay'an yakrahuhu hmm. falyasbir ala zalik duk wanda ya ga jagoransa ko shugabansa yana yin wani abin da shi baya so hmm. to falyasbir umarni ne manzo Allah ya bada yayi hakuri da wannan cutarwa wala yanzu anna yadin min ta'ati hmm. kada ya ce dan wannan abin ba ruwansa da wannan shugaba kuma ko me yasa shi ba zai yi ba hmm. in mata mata ni cikin jahiliyatin hmm. in ya mutu a irin wannan kudirin a zuciyarsa cewa shi ba ruwansa da shugabansa to yayi mutuwa irin ta maguzawa haka manzo Allah ya ce to abin da ke yi shine Allah za ki roƙa ya bi miki haƙƙi amma ba na mummunan addu'a ba saboda irin wannan tambayar sahabai sun yi wa manzo Allah hadisin na nan a cikin sahihu muslim yace ce suka ce ya rasulallah a ra'aikil a'imma in qamu alaina ya haqqahum wa yamna'una haqqana na'una ma fama ta ya mahaifin Allah ne kake gani in muka ke zamanin da shugabanni suna tsayuwa akan mu suna cewa mu mabiyansu sai mun ba su haƙƙinsu su kuma a matsayinsu na shugabanninmu namu hakkin sun danne mu kike umartar mu yi idan Allah ya mu irin wannan zamani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'atuhum haqqahum wa sallallahu malakum su a matsayinsu na jagorori ku ba su nasu haƙƙin naku kuma ku roki Allah ya baku kun ga in kuka ce Allah ya baku Allah ya san hanyar da zai fito da hakkin ku ya dawo muku da shi a hannu amma bayi daga cikin karantarwar addini ka yi wa shugaba ko wanda kake karkashinsa mummunan addu'a idan Allah ya hana akwai hadisi a cikin mustadrak na Imam Hakim daga Anas bin Malik idan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tad'u ala anfusikum haqqi wa kawukan ku munanan addu'a wala ala auladikum haka ma ƴaƴan da kuka haifa kada ku musu munanan addu'a wala ala umara'ikum haka kuma jagororinku su ma kada ku yi musu munanan addu'o'i a kansu Allah shi da mu haka maka lawa wannan mai tambaya yana cewa eh, ya halatta mace ta ke ɗaukar ciki matar aure ta ke yadda ta samu ciki da amma ita da mijin suka yi shawara eh, saboda tarbiyyar yaran da Allah ya riga ya ba su misali su don zuwa wani lokaci hakan ya halatta a shari'a wannan ya halatta saboda haka Allah ce a uku wa abna'ukum la tudruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ya'yanku da iyayenku a ciki ba ku san wanda ya fi kusa da amfani a gare ku ba saboda haka idan kuka ce kun takaita kuma sai zama da cewa wa'annan ma da suke gaban ku su ne yuyuyin da ba za ku amfana da su ba kun ga kun haramta wa kanku fa'ida to kuma waɗanda kuka hana wato kuka hana kanku daga haihuwansu yana iya yiwa su ne za su zama dalilin shiryar da shiryar su ma 'ya'yan sa'annan kuma su zama dalilin shigan ku aljanna sai kuka haramta wa kanku wannan yana daga cikin kuskure da mutane suke yi ai kokari za a dinga yi ana jajircewa wajen ba su sannan a bi su da addu'a wannan shine abin da shari'a ta karanta Allah ya samu dace to tambayar ga kuma tambayar wani makamancin wannan eh, tana cewa eh, mai hukuncin iyayen da suka bar suka biya kuma suka bar su suna yawo suna da lamba a titi ba tare da sun ba su ilimin addini da kuma na zamani ba wannan iyaye sun yi sun zalunci kansu kuma sun zalunci wa'annan ƴaƴa kuma sun cuce su sa'annan su sani za su tsaya gaban Allah Allah zai tambaye su akan wannan tunda ‘ya'ya amana ce Allah ya ba su kyauta ce Allah ya ba su ga wasu suna nema in akwai abin da za su iya siyan ‘ya'ya da shi suna da kuɗin da za su siya amma Allah ya hana su saboda bai musu wannan ni'ima ba Allah ya maka ni'ima ka yi ma Allah a kan ni'imar da ya maka shine ka ba su tarbiyya wacce addinin musulunci yake ka ba su sa'annan ka ba su ilimi da zamani saboda rayuwarsu ta zamani da suke ciki ya yi daɗi wannan kuma na addini ya haskaka musu duniyar ya haskaka musu lahira. Allah ya saka Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka magana. Na'am tambayar ka kamar yadda ake ta kira da kamar irin wannan su samu ana ta cewa a gyara a gyara wasu suna ta gyarawa amma wasu gyara yanzu kamar sa da da gobe tashi da wata zakari tambayar. mala yakubu wanci kada mu manta cewa shi barna Allah ce wa taku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da idan tazo ba tana takaita akan wa'anda suke zaluncin bane har yan ba ruwa duk za ta shafa saboda haka ai abin da ake so a ce mafi galibin mutane sun nagartu yau fa an ce ka nuna mutumin kiki an baka aiki yau in aka ce ka nuna mutumin kirki mm. wanda ko ina ka je ba za ka yi shakka ba wallahi an baka aiki mm. amma ko an ce ka nuna mutanen banza ko ba sai kana gani haggegedi kana yi su ga da nan can cikin haka kafin da yi kenan abin da ake so mutanen kirki sun rinjayi mutanen banza to shine sai Allah ya kawo mana canji abin da ake nema Allah ya kawo mana canji amin assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نعم da kai da shirin madani da dukkan kasashen ma'aikatan wannan gida ne albarka ina muku da da dare a kan kone cikin goshin lafiya. Alhamdulillah magana? Masha Allah, ka ibi na tabbata ka amina cikin kasuwan kwafi Kano, To muna jin nufin tana da tana da sarki haka kamar yadda ta haka da ƙasa ta sai kuma ka tsoro wata doka manta mace ta ta zo yin fada ta ce ita wata makalantar ta yi ita da wannan rigar da ba ta kuma tabbacin tana da sarki ko ba ta da sarki ya ta makalla ne ya sallah. Tumalin zai yi amsa maka. Za a yi sallah to ka tsaya amin goyi aka maka yi tambayar sa eh. ya sa riga mace yake da shakkun tsarkinta a ciki sannan sai ɗora wata a sama kuma ya sallah haka to magana ce guda biyu tambaya ce mai harshen dabo na farko zan fara mai nasiha ne mm. cewa shi fa musulmi ne mm. ba wanda ba musulmi ba mm. kaga wanda ba musulmi ba shi ba tunanin tsarki da abin nan ke musulmi ne ka san kuwa dole za ka yi sallah kaga in ke kuskure wannan kenan ko masakaci amma yara ta yi da mantuwa kuma Allah maɗaukaki ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah ka kama mu da laifin da muke akan mantuwa ko akan kuskure kuma Allah da kansa ya ce fa'altu na yafi sannan manzo Allah ya ce rufi'a ummati رفع القلم عن أمتي أو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه an kafa wa al'umma ta kafa a kan duk da ke a kan kuskure ko mantuwa ko asusan sasata saboda aka kaga shi wannan mantuwa ne sallar sa tayi abin da zai yi shi ne a lokacin bikina ya cire wannan a tufafi sa'annan kuma ya tsaftace shi ya sanya wani sai ya kula da wani don malamai su da biyu akwai wanda suka ce in akwai sauran lokaci ko a nan zai cire sannan ya sake sallah hmm. in kuma babu sauran lokaci to shi kenan amma maganar da cikin inganci saboda dalilai na ƙur'ani da hadisi da lokaci ko ba lokaci yana da uzurin mantuwa saboda haka sallarsa ta yi a lokacin da ya tuna sai ya cire ya wato ya musanya shi da wani sannan kuma ya karu gaba ya a yi Allah samu dace amin Allah ya saka da alkhairi a ummu salama ce akar maka Allahu eh, macen da ta yi sallah da yaro a bayanta yaron da aka sa masa famfas kuma tabbas kafin ya yi fitsari a jikin famfas ɗin ta san ya yi fitsarin kafin ta fara sallah amma a tare da hakan ta goya shi kuma ta yi sallah da shi a hakan ya matsayin sallah sallah ta yi sallah ba abin da ya shafi sallarta saboda ai ba ya fita ba ne kuma ba ya taba jikinta ba ne saboda haka bai taba sallarta ba sallarta kuma ta inganta insha Allah a zainab da jihar kano ta ce akan lawo ina hukuncin um, macen da take sallah amma ana iya hango uh, tafin kafanta. saboda akwai hadisin ingantaccen hadisin umu salama idza kana jir'un sabiqun ko idan ya kasance tufafu jikinsa yalwatacce ne kuma yana rike kafafuwa to kaga wannan ba matsala amma idan yana bayyana to saboda kafin yana daga cikin al'aurarta kuma idan al'aura ya bayyana a cikin sallah sallah ya samu matsala Allah baya karɓan irin wannan sallah sallah ba ta inganta saboda haka sai ki kiyaye gaba na'am assalamu alaikum na'am da muke magana to abubakar muna tare da ke alhamdulillah da ake

Hmm. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akan matsala kan tambayar abubakar daga zaria na abin da ya kamata ba ba kunuti za a yi ba ba azumi za a yi ba hmm. sa'annan kuma abin da ake bukata shine tuba hmm. saboda laifuffuka ne da yawa shine Allah ya narka shi a cikin mai ke azabtun to abin da ake bukata shine an ila Allah a koma wa Allah a yi kuka a tuba kowa ya tuba daga laifuffukansa ya gyara alakarsa to ganin cewa mun gyara shine sai Allah ya kama na sauki inda eh, kamar akwai hadisi wanda asabu sunan sun fitar da shi duk da wasu daga cikin malaman hadisi hmm. suna kan wasu kuma suna ganin ya inganta hmm. cewa za ku fi lokacin da za ku yi addu'a mutanen kirki a cikin ku za su yi addu'a fala yustajabu lakum ba za a amsa muku ba saboda lokacin barnar ce ta yawa shi su a cikin hadisin Bukhari da Muslim na Zainab bin Jahshin manzo Allah ya tashi yana farke yana bacci bai farka hankalinsa a tashe idan sai kada yayi jawur yayi salati yace la ilaha illallah yake hal yau min ya juju wa ma'juj معلق بين أصبعيه السبابة والتي تليها هكذا يتي يو أبوئي واتو كتن كان da zulkarnaini ya yi saboda rashin samun damar shigowan ya juju wa majuju cikin duniya sai ce sai haka sai zara ce nan wato ma'ana nan kamar haka an bantala sai abin yi mata girma sai ta ce ya rasulallah anuhu lanku wa fina salihun yanzu Allah zai daura ai ta kashe mu ai ta kashe mu ko ina musulmi kana zonar din a kashe wannan a ɗauki wannan a kashe ai cikin wulakanta mu kuma a cikin akwai mutanen kirki sai manzala ce na'am idza kasura al-khabas eh Allah zai sa a kashe mu kamar kisan kiyashi idan barna zina luwaɗi maɗugo suka yawaita tun malaman da suka fassara wannan hadisi kama daga badaruddin al-aini su ibn hajar al su wato mubarak fori a cikin sharhin imamu tirmizi da kuma su imamu abadi a ɓangaren sharhin abu dawud da sauransu za ka bi dukkansu sun ce wannan maganar ana maganar alfasha ne zina luwaɗi ma wa'annan su ne suke jawo wannan matsala Assalamu alaikum. Na'am. Na'am, duka jiwa ke magana. Amin. Na'am, Alhaji Bello ne ce ce tambayar ka. To tambaya na ana mana akwai wani nau'in kasuwanci da wasu mutane ke yi masu fasa ma irin takamman nan kusa ya an saya. To ga kusa ce kowa ya ga ce a zahiri kowa san kusa ce. Hmm. kai goma ana kiran ta ikea a kira ta falasaya a kira ta kasari a kira ta gomba yanayin mutum dai ne da za a iya wannan abu ana ɗaukar a ce maka wannan wannan kasari ne wannan falasaya ce a'a wannan ne wannan shi shirne ya ce a da ba kusan nan ba ne kuma za a yi kasan buga mutum ya sa a wannan awaci ya ce a wannan Bello, Alhaji Bello, ita kusa ita kusa ta mece ce? الله ذاك الأبوية على آه، نعم. أكرم الله هذا ما كان نقوله نجوا كان نقوله شو بزعل الله صلى الله عليه وسلم أشكيت رواية البخاري ومسلم ينتهي بيعاني في الخيار ما لم يتفرقها إن صدقها وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتما كذبا محقت بركة بيعهما ya ce masu kasuwanci su biyu suna da zaɓi matuƙar masu rabo ba hmm. shi da ya tallata maka da kai da aka tallatawa suna da zaɓi hmm. a abi mun ba kuka samu dauki kuma ka kara gaba shi ne ka'idar hmm. a a ya mun to yanzu fa'in sadaka in shi ya yi gaskiya kai ma kai gaskiya a wannan kasuwancin bayyana kuma suka yi bayanin gaskiyan al'amarin ba wai na dan cuta ba hmm. ga inke kamar ka sa da nan da nan da nan shikenan buri lahu ma fi bai'ima Allah ya ce manzo Allah ce Allah zai sa albarka a kasuwancin guda biyu hmm. shi da ya sa maka Allah zai sa albarka a kuɗin da ka ba sa kai da ka siya saboda gaskiyar da kuka yi ta mu'amala Allah zai sa albarka a wannan abin da ka siya sai ya maka karko wa in kaza ba ƙarya kai ƙarya shi ma yayi ƙarya wa kata ma suka boye aibi kai da shi dukanku muhiqqat bai bai'ihima sai Allah ya shafe albarkan wannan kasuwanci wannan shi ne ake kira khiyarul majlis kowa an bashi zaɓi. idan shi ya cuce ka ka biye masa shi ya ci haramun kai kuma dama aika an baka zaɓi saboda haka kana da zaɓi in ka gaji ka ce ka maka in kuma ya yaudara to zai ci haramun amma in ya faɗi gaskiya kuma ya nuna daidai a kalmin wuri biyar ya kamata kawai wajen hancin da wajen gefe da takalmin guda nan hudu nan biyu nan biyu kaga guda biyar kenan hmm. ya faɗi ya ce haka ne kuma haka ne sai Allah ya sa albarka ya ci halal ah. amma idan wuri biyar ne kai zai yi wa takalmin sai ya ce wuri goma ne hmm. misali ya ce wuri goma ne nan da nan da nan da nan da nan wa'annan da biyar nan da ya ƙari da na farko duka sun zama haramun to ya ci haramun ana ah. tunda ya yi ha'inci ya yi ƙarya maka makalla wannan ta ce mace da mijinta zama baya daɗi. Yana cutar da ita kamar yadda ta faɗa a rabin shi da ya kusance ta ya kai shekara biyar. Sannan kuma ga duka ga cin mutunci a gaban 'ya'ya da gaban kowa. Ta kai ƙara gida an ce ta yi haƙuri ta yi ta zuwa gida na ta yi haƙuri. kuma makalla wani abu ya faru na sha'ani a gidan iyayenta sai ta je ta nemi izini ya bata ta kwana uku da ta je sai ta zauna cikin kwana uku ne ta ce a kirawo shi ya zo don ta maimaita abin da take gaya iyayenta a gaban sa da aka kirawo shi sai ya ki zuwa ita kuma ta ce ba ta kuma ba ta ci gaba da zama ta ce a matsayin zamanta kuma ne matsayin shi kuma rashin zuwansa. E na farko dai irin wannan a kan cutarwa kuma hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace la darara wala dirara ba cuta ba cutarwa faman darra darrahu Allah duk wanda cutar Allah zai mai da martanin cutarwan fa a kansa hmm. man shaqa shaqahu Allah duk wanda ya tsananta ma wani shi ma Allah zai tsananta masa inda bai taɓa tsammani ba a duniya sannan kuma a lahira hmm. na farko dai iyaye suka yi sakaci a irin wannan gabar me sakacin da suka yi shi ne ba sa tunanin wannan ya shi ɗan zai iya samun galaba a kanta shekara biyar miji bai kusanci ta ba ai shi ɗan zai iya samun galaba a kanta za ta iya faɗa ta yi zina hmm. da kuwa ta yi zina gara kuwa a ce ta rabu da mijinta hmm. saboda lahirar ce ke lalacewa ga baki daya kaga anan sun yi kuskure hmm. ah, na biyu cutarwar ne yi yawa ya sa har take ganin in ba haka kai ba ba za ta samu mafita ba saboda su iyayen sun nuna halin ko in kula a cikin wannan matsala hmm. kuma wanda in ya tabbata kamar yadda ta faɗi yanzu hakan ya faru a cikin ta ba ya kamata su zaunar da shi ne a tambayi ne matsalar ne kake masa da har ya sa ya nisance ta sai su je su same shi eh da Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi sayyidina Ali ya bi da Ali lokacin da suka samu matsala da Essa Fatima hmm. ya tafi masallaci manzo Allah je ya same shi a masallaci ai a gidan manzo Allah ya taso kuma manzo Allah ya ciyar da shi sannan ya daura masa aure da iyarsa yana da dama ya ce mai ya zo ya same sa amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi kanas ta Madina ba ta Kano ba ya tafi har gabansa a cikin masallaci ya je su shi har kuma ya bashi hakuri kaga kuwa su suka fi cancanta su je su same shi a ji menene ke da ke gudana dan a warware saboda haka ne malamai suke cewa malaman tarbiyya min fariqati halli mushkila ma'rifati mushkila daga cikin hanyar warware matsala a gano matsala in aka gano za a iya warware to shi ya halatta a kira shi kuma ya san da abin da ke faruwa kuma ya bai kyauta ba bai kyauta ba amma duk har bai zo ba hmm. su kada su ce a ci gaba da zama su je su same shi ai yana da magabata a je a same su wannan kuma shine ka dacewa Allah ya shirye shi kuma Allah ya yi mata wannan musiba Allah ya daidaita tsakaninsu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na barka ne wace magana amin amin da daga zo sai ya to sai daga na na talakawa da su shugabanni har hmm. idan da yar wani ba su rika da hmm. kuma idan da zahiri cewa kai akwai haƙƙi a cikin cewa ya kamata a ce su baka hmm. sai da wasu ba su baka ba ana ta da rubin da ke ji Allah ya sama sai kuma an raka kuɗi ne kawai sai Allah ya mara alƙiyama da Allah ya kunci a kai ta tambayar kaɗe ce da ita yar wadda kake magana kuma mata amsa <laughs> malam <laughs> assalamu alaikum eh. assalamu alaikum na'am da wa muke magana Ya, na'am ke magana Suna na daga ina daga katsina a mece ce ce tambayar ka tambaya guda biyu ce guda ɗaya yake malam salisu malam salisu tambaya ɗaya yake yi malam salisu ya guri ka zaɓi guda kai ɗaya yake yi nake so shi ne misali hmm. na na zo sallah sai na fahimci limamin unguwa hmm. wato karatun shi yana yin sauri ni kafin in gama suratul fatiha ko in yi rabi hmm. shi har ya gama sura ya gama fatiha ya ɗauki sura ya gama ya har ya duka na'am idan na duka sujada ko ruku'u kuma kahin in yi subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal ala daya hmm. ko shi har ya dago hmm. na'am shin ina ka fuka cikin halin me ya kamata yi to zaka ji abin da ya kamata kai daga bakin malam insha Allah to mun gode ya malam mun gode kada maka Allah ya kamata yi a nan ah. abin da ake dubawa shine hmm. idan ya kasance karatun fatiharsa babu matsala sauri ne dai kawai hmm. wannan baya cikin da kasan akwai wani Allah ya yi bikin yana da saurin magana kuma yana da saurin karatu hmm. eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ruwayan bukhari da muslim yana cewa kaman tambaya ake masa sai ce fil a'imma hmm. su jagorori na sallah in asabu falakum wa lahum in suka yi sallah ne kyau kuna da lada suna da lada bi ma'ana ku da kuke mamu ladan ku na nan su ma da suke limamai ladan su na nan in aqta'u falakum wa alaihim kai ba daidai ba laifin na kansu ko kuma ladan naku na nan Allah zai ba ku hmm. in yi zama da cewa akwai wasu masallatai da suka fi su karatu a natsi a nan gefe to ya je ya saurari wannan wato limamin ya bi shi sallah ya fi masa alkhairi amma in babu sai wannan to ya haƙura ya sani cewa in ya yi sallah mai kyau yana da lada shi ma yana da lada in ma ya mara kyau to laifin na kansa ne shi limamin ba shi mamun ba na'am kar makala wannan ta ce da Allah boye sunanta amma daga bauchi ta ce mijinta ba dama su ɗan yi su samu saɓani ko na musu ko wani abu haka dama akwai ajiye bula da su da je ɗauko kar makala duk sanda ya bige ta ce magana sai ya gaya mata cewa shari'a ce ta ba shi umarni ya bige ta kar makala ne za ka ce ka haka lallai wannan ya yi wa shari'a gurguwar fahimta duka hmm. ba shi kuɗi ba ne kuma balman ce ba alkhairin ku ba ne mai yawan dukan matansa Mai hmm. shi mutum da zai ji kunya bai biki ta da rana kuma da daddare ya lallabo ya ce yana so ya tara da ita hmm. ya danganci yanayin mace da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta mata akwai matan da dukan zai iya daidaita su akwai kuma matan da dukan ba ya daidaita su saboda shari'a da ke magana ana maganan kai a matsayin miji ka duba yanayin matanka. akwai matan da kana fara magana za ka ga ta yi la'asar wani ya haƙuri ba san cewa abin nan zai ɗauka masa rai ba shi kenan to ita wannan duk lokacin da ta yi ba daidai ba nasiha ba ta mata akwai kuma wacce si ko da ta mata nasiya ba za ta ji ba sai ta kaurace mata wajen kwana daga baka kwana da ita baka cin abincin ta ka dauke mata magana sai kaga ta gyara wani yanzu dan kaza ne ne shi za ka kake min kaza to zan gyara to ita in yazo sai a mata haka akwai wanda biyan kai da ita in ba ta taba ta bane ba za ta gane cewa ta yi ba daidai ba ko ta fasa ta ana taba ta za ta ce ka gyara babu kowace mace da inda Allah ya yi ta da kuma yadda Allah ya tsara amma wannan ba haka bane shari'a ta ce kamar yadda shi ka fahimce shi wannan kayi wa shari'a gurguwar fahimta sai ka gyara kuma Allah ya shige shi Allah ya bashi ikon gyara ce kuma Allah ya bashi ce daman haƙuri da juriya a kan wannan abin da ke in ya tabbata kamar yadda kika faɗi. Farka maka lafa ce akwai wacce kashi na uku wacce biyan da kai sai ka taɓa ta. Hmm. kuma lawo taɓa ta ya kamata malam ya buɗa ne yi bayani tun da shi wannan ajiye ya la gare shi eh. kaga ya kamata malam ya fito da karatun fili don ya gane hukuncin ajiye bulala da yi da yadda ya kamata a ba haka ya dace ba hmm. ba haka ya dace ba ya gaskiya ya yi wa abin gurguwar fahimta eh ya yi wa abin gurguwar fahimta ba haka shari'a ta ce a yi ba Eh, jama'a masu kalamar sauran mu lokacin da aka yi mu wannan shiri ya tsare awa ɗaya ne sai kuma rana ya ce insha Allah ta'ala karfe tara zuwa goma inda za mu sake kasancewa da wani malamin daban inda kuma za a sake ba ku dama duk tambayar da kuke da ita ko bugo kai tsaye tambayar kuma ita shafi sirri ku turo za mu karanta ma malam insha Allah ta'ala muna ma Allah ta'ala godiya wanda da ya dasa muka wannan zama na awa guda sannan muna godiya ga malam Sheikh Abdulkur Al-Imam Muhammad Baba Ahmad Al-Sudani ah, wanda ya ah, kasance tare da mu tsawon awa guda kuma ya amsa tambayoyin da ku masu kallo da kuma saurare kuka ah, kira kuka yi masa kai tsaye tambayoyin da aka aiko wanda muka wakilce ku muka karanta muku kuma duka ya hada gaba ɗaya amsa Allah Taala ya saka musu da alkhairi madadin shi malam da kuma abokan aiki da suka tallafa mu don kawo muku wannan shiri muhammad dan hajiya shine ya haɗa mu da ku ɓangaren talabijin sai samir jibril shine wanda ya haɗa mu da ku a ɓangaren rediyo jami'in shirin abdul malik baba ahmad duk a madadin su ni da na jagoranci shirin na kuma gabatar a ƙarƙashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo abdulrahman bashir adam yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa mutum ya